Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Litini 29 ga watan Oktoba shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya noma dalar da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu Makere ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanin labarai. To Baba shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarni a saukar da tutoci a gine-ginen gwamnatin kasar zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin girmama waɗanda aka yi wa kisan gilla a wata masujadar Yahudawa da ke Pittsburgh. jami'ar mdc da nelson chamisa ke jagoranta ta ayyana sha matsayin shugaban kasar zimbabwe a wani bikin cika shekaru goma sha tara da kafa jam'iyyar kana yau za a gurfanar da sisa sayak mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaba donald trump da ake zargi da aika akalla ambulan goma sha uku dauke da bama-bamai. To kanun labaran kenan bayan kun gaba jin labarai za ku yi cewa gwamnatin jihar Kaduna ta sake sassauta dokar hana fita a cikin garin Kaduna da kewaye to koya talaka ke ji. To alhamdulillah gaskiya wannan daga dokan da aka yi mun ji daɗin shi kuma ba kowa suke cikin wahala ba dama in ana cin wannan kofi irin talakawa saboda haka talaka ya dace gane cewa a zauna zaman lafiya wa'annan 'yan siyasan da in suka sa kuka yi ba inda za a su su je su yi da kansu wa'yansu ma 'yan ma ba masu anan wajen. to ba dalla rundunar 'yan sandan jihar delta kuma ta ce an sako malamai mata 'yan ɗarikan katolika da aka sace su a ranar alhamis sai dai rundunar 'yan sandan ta gargaɗi jama'a mutane su dinga kula da akan hanya tafiya dare shi kuma kaga wani lokacin matsala ne abun mutane sai su tashi a cikin lokaci saboda su iso inda suke so su tafi a cikin lokaci to bayan haka sarfila lahashin gumal na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a salama alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu za a saukar da tutoci a gine-ginen gwamnatin amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin girmama waɗanda aka yi wa kisan gilla a wata masujadar yahudawa da ke pittsburgh shugaba donald trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimamin ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankalin shugaba trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a duka ofisoshin jakadancin amurka da kuma kananan ofisoshin ayyukan jakadancin amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan amurka an yi addu'o'i da ya hada kan addinai daban-daban a duk faɗin amurka jiya lahadi da kuma biranen ƙasar canada da dama an dakatar da gasar kwallo ta ƙasa da dama da ɗan ƙaramin lokaci kafin fara wasan domin karama waɗanda aka kashe hukumomi sun ayyana abin da ya faru a masujada tree of life a matsayin ƙiyayya suka ce maharin robert bowers ya rika faɗin kalaman ƙin jinin yahudawa lokacin da ya buɗe wuta Sisa Sayak mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da ake zargi da aika kalla ambulan goma sha uku dauke da bama ga masu kushewa shugaban kasar zai gurfana karan farko a kotu yau. kafofin watsa labaran amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a aventura jihar florida zai gurfana gaban alkalin gwamnatin tarayya a miami jihar florida da ke kusa da inda jami'an gwamnati suka kama shi ranar juma'a motarsa an rufe tagogin motar da hukumomi suka ce a ciki yake zaune da takardun goyon bayan trump da kuma waɗanda aka rufe fuskokin masu adawa da trump da ake zargin ya aika bama-bamai. sayak mutumin da ya dade yana aika laifuka zai fuskanci tuhumce-tuhumce biyar dangane da bamai da ake zargin ya aika a cikin mako guda wanda ya aika ambulan din da bababamai da ba su ko guda ɗaya bai tashi ba ga kusoshin jam'iyyar democrat da ke hamayya da trump da suka hada da tsohon shugaban amurka barack obama da tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da abokiyar sa a zaben shugaban kasa ta shekara ta 2016 tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma waɗansu manyan jami'an tsaro da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatin obama attorney janar na amurka jeff session ya ce sayak zai iya fuskanta hukuncin ɗaurin shekaru 48 a gidan yari idan aka same shi da laifi. sakatariyar ma'aikatar harkokin tsaron cikin gidan amurka Kirsten Nelson ta aika da sako karara ga rani da suka doshi Amurka da Arewacin Mexico cewa kada ku zo. Ta shaida wa tashar talabijin ta Fox News cewa akwai hanya da doka ta ƙayyade ta shiga ƙasar nan ta wajen cika takardun neman mafaka a Amurka yayin da suke cikin Mexico. Wannan batu ne na kiyaye doka. nasan ta ce muna da babban matsala a kan iyaka inda jami'ai ke tsare tsakanin bakin haure 1,500 zuwa 1,700 kowace rana yayin da suke kokarin ketarawa zuwa Amurka. Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Arej Mahetik, ya shaida wa murya amurka cewa cibiyarsa ta tuntubi kasashen da ke kan hanyar ayarin bakin hauren cewa mai yiwuwa ne akwai waɗanda suke cikin haɗari a cikinsu our position globally is that the individuals who are fleeing persecution and violence need to be given access to territory and protection ya dai bayyana cewa hukumar da 'yan gudun hijiran ta damu matuƙa dangane da lafiyar 'yan gudun hijiran akan hanyar ya ce suna fuskanta haɗarin garkuwa da su ko kuma waɗansu matsalolin tsaro da za su iya fuskanta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jam'iyyar movement for democratic change da nelson chamisa ke jagoranta ranar asabar ta ayyana lauyan ɗan shekaru 40 a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe watanni biyu bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta bayyana shugaba emerson nangagwa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 30 ga watan yuli mataimakin shugaban jam'iyyar mdc mogen kamichi shine ya ayyana chamisa a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe na zahiri a filin wasan da ke wata unguwa a harare wanda ya cika makil inda jam'iyyar ta yi bikin cika shekaru goma sha tara da kafa ta wannan ya hazuka jam'iyyar zanu pf mai mulki wadda ta bayyana rantsar da shi chamisa a matsayin cin amanar ƙasa tare da jaddada cewa shi shugaban ƙasa na wanda jam'iyyar wato hukumar zaben ƙasar ta tsaye shine zababben shugaban ƙasa ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bisa ga shawarar da majalisar tsaro na jihar kaduna ta baiwa ta bayar gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna nasiru el rufayi ta sake sassauta dokar hana fita a cikin garin kaduna da kewaye daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma ga rahoton isa lawal ikara daga kaduna din kimanin kwanaki uku da sake saka dokar hana zirga-zirga a garin kaduna da kewaye gwamnatin jihar ta kaduna ta sake sanar da sassauta dokar daga karfe shidan safiya zuwa karfe biyar na yamma kullum mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samuel aruwan ne ya yi karin haske game da wannan mataki yau litinin 29 ga watan oktoba majalisar tsaro ta jihar kaduna ta ba da damar fita za a fara fita kullu yomi daga karfe shida na safe zuwa karfe biyar na maraici muna amfani da wannan damar mu yi kira ga dokacin al'ummar cikin garin kaduna da kewaye da su biyayya da wannan umarnin da aka bada idan da wani canji ko wani sanarwa insha Allahu za mu gayyace ku 'yan jaridu mu maku bayani. Wasu daga cikin al'ummar da wannan dokar hana zirga-zirga ta ritsa da su dai sun koka sannan suka nuna buƙatar ganin an rungumi zaman lafiya a matsayin mafita. Suna na Hamis Haruna Idris wanda aka sani da Hamisu Okocha. To alhamdulillah gaskiya wannan daga dokan da aka yi mun ji daɗin shi. kuma ba kowa suke cikin wahala ba dama in ana cin wannan kofi irin talakawa duk da wani suna cewa 'yan siyasa ne su kuma wannan 'yan siyasa ba kowa take komawa tana kowa kan talaka ne saboda haka tallaka ya dace gane cewa a zauna zaman lafiya wa'annan 'yan siyasan da in suka sa kuka yi ba inda za a yi su su je su yi da kansu wa'ansu ma 'yan ma ba masu a nan wajen suna da gadunan ne kawai suna siyasa amma 'yan su suna kasan waje sun su amma sun ku kuna ta bige-bige saboda haka wannan ana cikin wahala wannan abu amma dage wannan insha Allah mutane zauna lafiya kada su ƙara yin wa'insu abubuwa wanda zai kawo hayaniya a zauna lafiya sunana Hamisu Tsiga gaskiya maganar dage doka ta yi mana daɗi kuma muna kira ga dukkan 'yan uwanmu talakawa kowa ya yi haƙuri mu zauna lafiya saboda wannan doka kanmu take komawa ya kamata mu yi haƙuri ko wani ya ziga mu karmi wannan fada kamar ni yanzu ni direba ne mota an kulle ni a rufanare ina so in tafi aiki ba tafiya aiki ina buƙatar kuɗaɗe da zan yi hidindimin gidana babu an dakatar da ni ina kira ga 'yan uwana don allah kowa ya yi ma kansa faɗa mu kiyayi faɗace-faɗacen nan mu zauna lafiya sunana Samaila Abubakar. Mm, gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi saboda gaskiya da aka sanya dokar nan muna cikin takura muna cikin matsi gaskiya saboda mu talakawa ne sai mun je mun nemo abin da za mu ci yau sannan mu je mu nemo kuma na gobe to an saka wannan doka mun shiga wani hali alhamdulillah gaskiya muna farin ciki matukar gaske sannan kuma gaskiya muna kira ga gwamnati ta mai da hankali akan waɗanda suke da hannu cikin sa wannan rikici suke haddasa mana wannan masifa a kama su a hukunta su kowane ne domin menene don rashin hukunta waɗanda suke da hannu cikin irin waɗannan matsaloli suke kawo a sake ci gaba da irin wannan nan gaba sau uku kenan dai cikin mako guda gwamnatin jihar kaduna na sanya dokar hana zirga-zirga da sassauta ta biyo bayan rudanin da ya kawo guje-guje a wasu sassan jihar kaduna kuma tambayar da wasu al'umma ke yi ita ce shin ko saka wannan doka zai iya taimakawa wajen ganin al'ummar jihar kaduna sun rungumi zaman lafiya da juna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya zama lau lafiya shine madalla a gaida lawal isa ikara bayan an sace wasu malamai mata 'yan ɗarikan katolika kuma aka yi garkuwa da su a jihar delta kwamishinan 'yan sandan jihar malam muhammad mustapha ya ce an sako 'yan matar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu alphonsus okoro igwe ya aiko mana Rundunar 'yan sandan jihar Delta ta ce yanzu an sako waɗannan Reverend Sisters wato malaman mata na ɗarikar Katolika biyar da wasu masu satar mutane don neman kuɗin fansa suka yi garkuwa da su a ranar Alhamis da ta gabata. Haka ne kwamishinar rundunar 'yan sandan jihar Malam Muhammad Mustapha ya shaidawa muryar Amurka a wannan hirar. Zuwa jiya da yamma an riga an sake dukansu. Kamar yadda muka yi an magana ne ce dama guda ɗayan ta ku fita daga hannunsu ko? sannan suka awon gaba da guda hudu sannan kuma akwai driver ko dan kuma wani passenger daban na mace hmm. to kaga matan su biyar ne da wani namiji guda ɗaya amma duk a yanzu dinnan duk an sake su suna can bini a ina aka sako su a sun sha na faɗi sun kama mutum shike na lokaci sai kai su kusa da hanyar su sake su haka akwai wani kuɗin fansan da suka nema eh su ma sun nemi kuɗin fansa amma kasan da yake yan sanda sun takura musu ko ta ina 'yan sanda su ta damun sa haka kuma hmm. wani lokaci ka san wani shiga cikin fansa da sauransu zai da yara mu ga mutane kar su ba da fansa saboda kar abin ya kara sa mutane na su aikata wannan munanan aiki yanzu su wayannan reverend sisters da aka sako sun koma ga dangi ko yan uwan nasu eh dai suna tan cocin su ana sun koma inda suka taso ba da ma taro ne suka sun taro ne a nan wurin Benin to suna so su tafi wani jami'a wannan abin ya faru Mm, yanzu suna cikin ƙoshin lafiya da kuka tarar da su eh suna cikin ƙoshin lafiya duk lafiyan su suna tare da mutanen su can coci mm, akwai wani ƙarin bayani eh, ƙarin bayani abin da yake ciki shine yanzu mutane su dinga kula da akan hanya tafiyan dare shi kuma kaga wani lokacin matsala ne abu. mutane sai su tashi a cikin lokaci saboda su iso inda suke so su tafi a cikin lokaci to da yawa waɗannan abubuwa ɗab da magariba da sauran cikin duhu ne ake aikata eh to shi da muke sa mutane yanzu dai muke dinga kula da musamman ma hanyoyin da ya kamata su bi da sauran kuma su dinga ga yan sanda jami'an tsaro so da yawa su kan boye haka abu ne abin zai cutar da kai dole ne jami'an tsoro su san na abubuwa su san matakai da suke yanzu wannan group da suka yi aikata wannan din mun san su muna neman su saboda ba shi ne na farko suka yi ba kuma to kaga muna kan neman su din insha Allah za mu same su Yanzu ganin cewa an sha awon gaba da mutane akan wannan titin Onitsha Lagos wani kwakwarun eh. matakai ne kuke ɗauka ganin cewa wannan abubuwan ba su ci gaba da maimaita kansu ba. To abin da ake ciki dole ne a yi amfani da na'urar zamani sauran su drone amfani da su drone a sa kuma motoci da 'yan sanda a sannan sannan kuma amfani da haɗin kai jama'an waɗanda suke zama a nan wurin waɗanda suke nan kauyuka da kuma masu farauta da da vigilanti da sauransu haɗin kai da idan duk da jami'an sauran ana tare duk wannan abin zai roƙo community policing kenan. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. lagai da alfonso sokoro igwe waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma kusan sha bakwai na dare a nan washington da kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin miya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa ba ziri ya yi. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. duk da matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa jihar zamfara har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba wani ɗan jihar zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati bala muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya don bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta zamfara haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan fili da shi bala muhammad ɗin dan kwamitin tsaro na jihar zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar abdulaziz yari wato sanu gwamna zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar zamfara take ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batu suna nasir fil hashin gumel. gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar zamfara halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah saboda al'umma suna cikin tashin hankali suna cikin ainihin wato a kusan ya mutsi kowa ka ganshi a firgice yake baya iya bacci da idan sarufe in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare in kuma dare sai in ya ga gari ya waye kusan abin ya zama tashin hankali abin da yake faruwa ma ba za ka iya kamanta shi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba kamar irin su wato jihar Plateau jihar Nasarawa da jihar ah, ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe namu na jihar zamfara kusan sai in ce abin sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya yan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar tsaro harkar yada labarai sai kaga kafin ayi rifotin abu kwaya ɗaya daga jihar zamfara to sai kusan ashirin ko hamsin sun faru kafin ayi rifotin kwaya ɗaya amma da wani abu kwaya ɗaya faru a wani guri sai kaga duk duniya ta taru ainihin an yi ca akan abun amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kuɗin fansa liyan goma goma miliyan biyar miliyan ashirin kafin a sako mutum ɗaya kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare yake faruwa abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa amma ba abun da wani zai iya yi wannan abun akwai abun mamaki a cikinsa. An bala ba mu asalin labarin eh, domin kullum daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro eh, kusan har ma da jiragen yaƙi zuwa jihar Zamfara. ya aka yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba wallahi harkar tsaro da ke a jihar zamfara abun tambaya ne shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke ina kuma ake kai su tunda mutanen nan da suke kauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane sukan tafi za ka ga mashin hamsin ko mashin ɗari da goyon mutane uku uku kuma kowannen su eh, ɗauke da AK47 haka za su zo su kewaye ƙauye ko gari kamar tashin hankali su buɗe masa wuta duk wanda suka samu za su kashe wanda suka samu waɗan za su kama wa'yansu su tafi da su su ce ta an ba su kuɗin fansa sannan waɗanda ake kama na idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu a a ainihin yan ta'addan na a cikin jeji wallahi abun ba zai ko ba za ka so ya fada hannun irin waɗannan mutane ba saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan kuma inda inda ainihin dabobin mutanen nan suke in dare ma za ka gansu ma akwai wuta da suke kunnawa sun yi kam suna da janareto suna da komai kayan shaye-shaye za su turo motoci a saya musu cikin gari duk abin da baka tsammani yana faruwa a cikin jejukan nan to ya za a ce ainihin duk jami'an tsaron nan sun kasa sai dai su ta zagaye amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke kuma akwai mutanen mu yan sa wanda suke a shirye su ba da rayuwarsu idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke yi a hada da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron na har inda gurare inda waɗannan mutane suke amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainihin rayukan mu ba rayuka ba ne mai da rayukan mutanen mu ka ainihin rayukan kiyashi kana nufin mutum zai iya hango waɗannan yan ta'adda daga gidansa ko kuma daga ƙauyen su. wallahi ina gaya maka in ka ci ga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali wannan ainihin shi ministan tsaro local government ne ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito daga wasu ƙauyuka ainihin da ake gaya sabon birni a ƙaramar hukuma ainihin birnin magaji wallahi nake ga maka abin suke ga mana cewa waɗannan 'yan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri babu basarakin gargajiya babu ɗan sanda babu wani soja su suke hukunci a irin gurin idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa za su ɗauke su kai su jeji su yi masa duka su yi ma hukuncin da ya dace su ɗora masa kuɗi wani zumun za a samu ƙauya ɗora a ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza idan ba ku kawo ba in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan biyar idan ba ku kawo miliyan biyar ba duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya sai ya bada miliyan miliyan biyar irin wannan abin da yake faruwa kenan amma ba a sanar da ainihin wa ba ka jin irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya kusan ma kamar an fitar da mu daga najeriya saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainihin tsari na security nan gaba daya shin me yake faruwa malam bala kwanan nan ko da yake ah, wani lokacin kakan zauna abuja wani lokacin kakan zauna a can gida kawar na moda faɗa mana idan ka je gida ka yi ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen To, uh, kamar yadda na gaya maka wato kusan waɗannan mutane ina gaya maka kudan abun da ya rage kaɗan dan sakan shigo har cikin ƙananan hukumomi ma. ire-ire na da ake ganin misali mukan dan mu shiga mu fita muna da 'yan motocin hawa haka za mu dan wanke riga to zuwa ƙauyuka kusan ma zama tashin hankali a gurinmu to amma ina so ka sani cewa ko da cikin ainihin manyan garuruwan dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainihin a tudun wada a cikin garin gusau wannan 'yan ta'adda suka shiga cikin karfe ɗaya na dare suka samu wani mai prohibition shop baya ma lafiya yana da rashin lafiya ta shan jiki gefe ɗaya kamar yadda labari yake zuwa suka yi wannan bawan Allah duka kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti suka ɗauki matarsa da zane kwaɗe a jikinta haka suka tafi da ita suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah kuma suka ɗauki wani suka haɗa suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada in haka zai faru duk jihar Zamfara ina ne irin wannan ina yake ina ne ya tsira babu inda ya tsira saboda haka har ƙananan ƙananan hukumomi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallan nan rana biyu a jere a jere suna shiga da rana suna ɗaukan suna sace mutane su saboda haka babu wani gurin da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara baka cikin tashin hankali akwai sakataren ainihin ita karamar hukuma ta ta ta ta shinkafa wanda ake ga a honorable Isa Chado ya dawo daga aiki da rana ya taso daga aiki suka tare shi a shinkafa din suka dauke shi ina tsammanin ni Hanabaro jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu a karamar hukuma saboda haka irin wannan tashin hankali ba ina za mu sa kanmu man bala muhammad kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kamar shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato mana har mata suke sacewa ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani wani tsohon yayi saboda sun fahimci cewa shanu nawa za su sace kafin su samu miliyan ɗaya amma idan aka kama mutum ɗaya za a dinga cinaki da su mafi karanci ya danganta ga ainihin sukunin wanda aka kama din akwai mutanen da kwana-kwana na a wani dan kasuwa da aka kama a nan kuriya kamar yadda nake ji labari sai da aka bada miliyan ashirin aka karbo shi miliyan goma miliyan biyar wannan kusan abin da yake faruwa kenan idan aka mutum daya waɗansu ƙauyuka ƙauya za su sai da gonakinsu in suna da gidaje za su sayar wani zuba ma har sai an hada da yan uwa an yi karo karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake bukata a fanso mutum to wannan kusan ina gaya maka wallahi abin da ke bara kullum ne wannan in ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen masu ficha ne ni a area da na fito a northern zone a zone din ƙauren namu da local government a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin ƙaura zuwa ainihin zurmi local government zuwa ainihin shinkafi da binnin magaji muna cikin tashin hankali fiye da inda baka tsammani wato abin da nake so na gano domin a arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta a sace yan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza kaza kaza dazu ka ce sun samu wani mai shago suka yi masa dukan tsaya suka tafi da matasa. babu shakka kamar yadda na gaya maka wannan labari a haka yake kuma ita matar akan a biya kuɗin fansa ne ko ko sun sace ta za su mai da ita matar su wato ita wannan mata sun sace ta ne akan a sai an ba su kuɗin fansa don mafi akasari mutanen da suke sacewa sukan sace su ne a ta cinaki da su sai an ba su kuɗin fansa to amma abun bai tsaya nan ba don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su akwai guraren ma da zai abin da zai ta maka da hankali akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran mata yaran matan kawai za su iba su tafi da su akwai guraren ma da kamar da labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana daurin aure su ce a daura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taɓa jin labarin irin wa'in abubuwa da suke faruwa a jihar zamfara saboda haka ya kamata a ce a kalle mu a kalli jihar zamfara a kalli hanyar da ainihin al'umma suke ciki wannan abun duk inda mutum zai maka bayanin sa wallahi ya fice inda kake tsammani to Allah ya kyauta idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo karshen tattaunawar ta Bala Muhammad daga bisani kuma za mu ji daga bakin mukarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma dan kwamitin tsaron jihar Sani gwamna kan matakan da gwamnatin take dauka yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya Nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. za a sauke tutoci a gine-ginen gwamnatin amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin girmama waɗanda aka yi wa kisan gilla wata masujadar yahudawa da ke pittsburgh shugaba donald trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimamin ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankali shugaba trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a dukkan ofisoshin jakadancin amurka da kuma kamfanin kananan ofisoshin ayyukan jakadancin amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan amurka sisa sayak mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaba donald trump da ake zargi da aika akalla ba ambulan goma sha uku da bama-bamai ga masu kushewa shugaban kasar zai gurfana karan farko a kotu yau kafofin watsa labaran amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a jihar florida zai gurfana gaban wani alkalin gwamnatin tarayya a miami jihar florida da ke kusa da inda jami'an gwamnatin tarayya suka kama shi ranar juma'a a motarsa sakatariyar ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka kirsten nelson ta aika da sako karara ga 'yan cirani da suka doshi amurka a arewacin mexico cewa kada ku zo ta shaida wa tashar talabijin ta fox news cewa akwai hanya da doka ta kayyade ta shiga ƙasar nan ta wajen cika takardar neman mafaka a amurka yayin da suke cikin mexico wannan kuma batu ne na kiyaye doka nelson ta ce muna da babban matsala kan iyaka inda jami'ai ke tsare tsakanin bakin haure 1,500 zuwa 1,700 kowace rana yayin da suke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa amurka jam'iyyar movement for democratic change ndc mdc da nelson chamisa ke jagoranta ranar asabar ta ayyana lauyan dan shekaru 40 a matsayin shugaban kasar zimbabwe watanni biyu bayan da kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana emerson a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 30 ga watan yuni mataimakin shugaban jam'iyyar mergen Committee shine ya ayyana chamisa a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe na zahiri a filin wasan da ke wata anguwa a harare to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu sai can da hantsi karfe 8 agogon najeriya karfe 7 agogon ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ba da umarni wato malam cd da injiniyan mu na wannan safiyar john ellison baba ya kuma kere daga nan washington yake sallama da ku sai anjima salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.